يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa an wajabta muku a cikin lamarin waɗanda suke kashe wasunsu da gangan da ƙetare iyaka ku yi ma wanda ya kisan irin abin da ya yi a kashe ɗa idan ya kashe ɗa a kashe bawa idan ya kashe bawa a kashe mace idan ta kashe mace idan wanda aka kashe ya yafe kafin ya mutu ko waliyin wanda aka kashe ya yafe saboda diyar da za a bashi wata dukiya ce da wanda ya kisa yake bayarwa saboda afuwar da aka yi masa to wanda ya yi afuwa ya nemi wanda ya kisa ya ba da diyya ta hanya mai kyau ba da gori da cutarwa ba shi kuma wanda ya yi kisan ya ba da diyar cikin kyautatawa ba tare da jan lokaci ba wannan afuwar da karɓar diyar rangwame ne da sauƙi daga ubangijinku kuma rahama ne ga wannan al'umma don haka duk wanda ya ta'addanci ga wanda ya kisa bayan an yi masa afuwa an karɓi diya to yana da azaba mai raɗaɗi daga wajen Allah maɗaukakin sarki.